hujja ita ce wato mun an yi bincike akan wannan abu kuma an yi nazari kwarai da gaske kuma an yi shawara da mutanen da abin ya shafa na duka wannan shawara da aka yi da abin da mutanen ya shafa sun nuna cewa e za a iya shiga kuma idan aka shiga akwai abubuwa ah, na musamman da mutanen najeriya za su karu da shi musamman idan ka duba cewa mu ne muke da yawan mutane mu ne muke da kasuwa wacce take babba mu ne kuma muke da mutane waɗanda suke da ƙoƙari da himma wajen harkokin cinikayya to ka ce an bincika an nemi ra'ayin 'yan najeriya waɗanda abin ya shafa kafin ƙasar ta amince su a wannan yarjejeniya ka nufin cewa akwai ɓangarori na kasuwanci da makamantansu da aka ɗauko alkawarin cewa za a ba su kariya suka ce eh sun yarda kafin ku ɗauki wannan matakin ko me kake nufi eh wato ita dama a tsarin ta kamar yau yadda aka faɗa akwai matakai na kariya da aka ce za a sa a ƙasa shi ya sa wato babban bankin afirka wato afrexim bank ko a yau ya kara faɗa cewa akwai kuɗaɗe da aka ajiye na musamman wanda su za a yi amfani da su wajen kariyar samun matsalolin farko na fitar da haƙuri da za a yi amfani da wayannan kuɗaɗen don a tara wa mutane kafin su miƙe tun ba wannan yarjejeniya hmm. iyakokin najeriya sun kasance a buɗe daga wasu kasashe za ga an sarrafa wani abu an tsallaka iyaka misali makociya shamhuriyar benin eh. wasu na ganin cewa ana iya fakewa da wannan yarjejeniyar domin a rika sarrafa abubuwa daga makociyar kasa sannan a ce a najeriya aka yi su anya hakan ba za ta faru ba a'a wato duk wayannan abubuwa shi yasa idan haka aka haɗa kai akan kowane abu to za a yi masa tsari yadda yake za a kukulle wuraren da za su kawo irin wannan matsaloli kar ka manta cewa da mu da bene muna cikin wato kungiyoyi na na afirka ta yamma saboda haka ƙungiyoyi na afirka ta yamma su ma suna da waɗannan wato tsarirrika wanda suke buɗe ƙasashe a wajen harkokin ciniki to saboda haka ba za ka iya cewa ka yanke hukuncin cewa ga abin da ke faruwa ba. Eh to amma eh. akwai wani tsari na bunƙasa ayyukan noma a cikin gida Najeriya da shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya aiwatar tsawon shekaru biyu zuwa uku. Ana jin cewa wannan yarjejeniyar kar ta ruguza wannan tsarin ba. A ba za ta ruguza ba sai dai kawai ta ƙara mata ta kara haɓaka ta. Ta yaya? Saboda yanzu ka ga duk abubuwan da muke yi na harkokin noma bayan mun ciyar da kanmu muna kuma da kasuwa wacce yake za mu iya kai ta waje. to ne muhimmancin wannan abin da ya kamata a kalle eh, amma kafin ma wannan yarjejeniya ta kasashen Afirka sakamakon kasancewar Najeriya mamba a kungiyar WTO wato hukumar kasuwanci ta duniya kusan masana'antun Najeriya tsawon shekaru sun mutu ana jin cewa wannan zai ƙara rugusa tattalin arzikin Najeriya ne a'a wato yadda ka kalli wato abin daga bangarori daban-daban wato a wannan tsari akwai wato tsare-tsare waɗanda za su ba wa su kansu kamfanonin kudade da za su iya sawa a cikin harkokinsu na, na yin abubuwa a cikin kasa saboda haka wato yana da wato kamar babbar jaka ce yanzu kana da ita za ka iya sa hannu yau ka ɗebi kuɗi daga nan ka sa a nan ka ɗebi kuɗi ka sa a can wanda yake da kuma tun da ba wannan yarjejeniyar samun hanya ka shiga ka nemo ka ɗebo waɗannan kuɗaɗen yana da wuya kamar akwai abin da gwamnatin Najeriya take shirin warewa masana'antunta a cikin gida ko ko za ta dogara ne da wannan bankin da kake zance na Afirka domin tallafa musu wato dama a harkar tsari na Najeriya akwai wani abu da ake cewa tsarin tattalin arzikin kasa wato economic recovery growth plan so akwai plan dama na tattada wayannan masana'antu na basu wato kafofi wanda za su iya samun ah, jari da za su koma su ci gaba da aikace aikace su ci gaba da yin abubuwa a cikin kasa kwanta da hankalin su ba damuwa ai shi yasa aka ɗauki wannan lokacin kafin a sa hannu muna godiya ranka eh to na gode